hadisin ibnu umar ba hadisin ibnu umar ce akwai magana a kansa to haka ya zo hadisin abin nan a tayya ta zo ta hanyoyi daban-daban akwai ruwaya cikin sai bukari da waninsa hadisin hadisin ibnu mas'ud yake cewa yayin da aka karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana cikinmu mu mukan ce wa huwa baina zahranina assalamu alaika ayyuhan nabi ce falamma qubida qulna assalamu ya'ni ala nabi wannan a cikin bukari assalamu ala nabi wato yayin da aka tarbe shi wato yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fati sai muka rika cewa assalamu ala nabi assalamu ala النبي ah, ibnu hajar yana cewa wannan ziyada wannan ƙarin bayanin na cewa suna cewa assalamu alaika bi kafin khitab sai alaika wani a lokacin lokacin annabi sallallahu yayin da ya bar duniya sai suka bar wannan kafin khitab sai suka dawo lafzul ba. fuskada suna cewa assalamu ala nabi assalamu ala nabi a ah, sulki abu sulki yana cewa wannan in ya inganta ya nuna halancin haka ya ce wannan in ya inganta to ya nuna halal ne ka ce assalamu ala nabi magana ta tana nuna kana iya ta assalamu alaika don wani shi ne lafazin da suke fada da yawa kuma duk wanda suka rawaito hadisin tahiya abin da suke cewa ce amma maganar ibla'i abban mas'ud ta nuna halal ne kuma ka ce assalamu alal nabi aisha rabiyal ah, abin nan a ah, aba akwai ruwa a cikin musannaf ibn abi shayba daga aba ibn rabah yake cewa sahabbai sahabbai aba ah, eh, ibn rabah ibn abi rabah yake cewa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna cewa assalamu ala nabiyyi athiya wanda wannan zai karfafi ruwayar abdullahi dan masu sannan ruwayar aisha ita ma da ta zo ta zo da assalamu ala nabi wanda yake nuna halaccin duka biyu shek nasiruddin albani yana karfafar lafazin abdullahi dan mas'ud don yana ga cewa abdullahi dan mas'ud ba zai yi wannan da ijtihadi ba ba zai yi wannan da ijtihadi ba wato saboda zayar da suke kula da lafazin tahiyya yadda aka aka kara wani abu sai sun sai sun sai sun nuna inkarin su akwai wanda ya kara wajen ashhadu an ashhadu an la ilaha illallah sai ya kara wahdahu la sharika lahu ce ba mu ji wannan mun san wahdahu la sharika lahu ne babu wani mu kaga ashe ko da abu yana daidai in dai ba su ji an kara irin nan ba su ba su yadda a kara kuma shi ibn mas'ud shi ne ke ta ittabi'u wa la tabtadi'u faqad faqad kufitum ku bi abinda kuka samu na sunna kada ku yi bid'a duk abinda kuke so an isa muku wato an kawo muku duk abinda kuke da bukatar sa dalilin dalilin ya sa ku bid'a shine yi wa mutanen da ya ga suna tasbihi wato da wani siga da wata hai'a ta bid'a ce "Sabbi Allah ashami'a wa hamdi wa wa ahmidu Allah mi'a wa kabbiru Allah mi'a yaga wasu mutane sun yi da'ira wani yana ba su kwaman yi kabbara su ɗari ku yi hamdala ɗari ku yi tasbihi ɗari ya ya ya fatattake su yace sun zo da bid'a da bid'atun da zulmin aw fuqtun muhammadin wa sabu ilmin to mutumin da zai haka ci to ai ba zai yi kuma shi ya zo da wani abu abu kawai kawai ya yi ijtihadi kamar yadda wasu ke kokarin su ce ijtihadi ne ba gaskiya ni kaina ba zan gamsu akan cewa ijtihadi ba ne domin a cikin wannan sha'anin maganar ijtihadi ba ta taso ba ba zan gamsu da cewa ijtihadi yayi ba illa iyaka abinda kuma na yadda da shi ne kowane lafazi a nan idan mutum ya faɗa daidai ko ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi yanzu wannan shi ne lafazin da ya zo a dukkan su sahabbai in ka ce ruwayar aisha da kuma wani ruwayar ta abdullahi dan mas'ud wanda ya yi ƙarin bayani da ƙarshe shi ma assalamu alaika din ya kawo sai dai ƙarshe ya ƙarin wannan bayani cewa mako ma ko bai da ƙulna to kaga kenan mafiya yawa sun kawo ta ga kafin ba sannan kuma duk malamai sun tafi akan ambato kafin kitab wannan kafin kitab ba yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaban ka ba ko shine a gaban ka a zaune sawa kana masa magana a'a abu ne na karantarwa haka aka karantar da kai haka zaka faɗa sannan kuma annabi sallallahu alaihi yana cikin zuciyar kowane musulmi saboda haka kamar yana tare da shi yana cikin zuciyarsa koyaushe don haka don ya ce assalamu alaika ko da hadiran ne ko ba'idan ko ba'idan ko kariban wannan baya nuna cewa ya nuna annabi yana yawo ba ko waɗanda suke kokarin kuma su su yi mummunar wato su yi mummunar fassara ta wannan kafurta ba ce to ai annabi yana nan duk inda muke kaga wannan babu shakka aqida ce mummuna aqida ce mummuna da wannan sallallahu alaihi shi yake faɗa Allah ta'ala ya wakilta wasu mala'iku waɗanda suke yawo a cikin duniya suna kawo an masa salati suna isar masa to inda yana ko ina me zai sa a sa wasu mala'iku suna cewa a ce inna lillahi mala'ikatan ya fil ardh ba buƙatar a sa mala'iku su ta yawo in har ya kasance a sallallahu alaihi ko ina yana wani ba aqida ce ta ta musulmi ba saboda ka wannan kafin fitadin koyarwa ce haka annan sallallahu alaihi ya koyar haka ya kamata wato idan mutum ya faɗa ya yi aiki ne da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma kowane musulmi yana jin cewa annabi sallallahu alaihi yana kusa da shi sannan <coughs> faɗakarwa da ƙarshe Ah, akwai bid'ar karanta tahiya bakin salihina wannan babu shakka wata bid'a ce kuma yar kasa hausa ba don laraba masu sun musu wannan bid'a ba gaskiya me ya tahiya bakin Wani ya ce to ai an ce ai annabi da ya koyar da abdullahi dan mas'ud tahiya da ya ce wasu salawa a alayka ayyuhan nabi ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يتي فإنكم, فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض sannan sai ya ce ashadu an la suka ce to ai ya daɗe shi anan ya yi masa bayani cewa in ka faɗi wannan dukkan wani bawa salihi abin ya shafe shi don haka mu muke tsayawa anan tare da cewa wannan jumla ce itiradiyya ka kawo jumloli guda biyu ba su gama cika ba ka yi wani ƙarin bayani a tsakiya sannan ka ƙara shi wani bayan zuwa cewa ashadu allah ila ila ba cikin tafiya ba yana cikin tafiya sai ya sa ma gaba ɗaya ake kiran ma tafiyar a tashahubi saboda wannan ana suka ce wannan min babu mai shay'i bi afdali ajza'i ka kira abu da abin da ya fi ka kira su wato ka sawa abu suna da mafi falalar wani bangare na shi in ka tashi sai ka duba a cikin bangaren abin mai ya fi daraja sai ka kirawo abin da shi shi ne kawai shi yasa aka kirawo ta hiya da attashahud saboda mafi girman kalmar da ta kunsa ita ce kalmar ashhadu an la ilaha illallah to kuma kai ka zo ka datse wannan ka tsaya bakin sani wanda shi annabi ya kare shi jumla ce tiradiyya me yasa annabi yayi wannan jumla mu'tariba ya yi ta ne saboda ya kaya nuna wa abdullahi dan musu ya ce domin abdullahi dan sun cewa yi da muna zana suna mu ce assalamu ala ba assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala ala ala suna ta zana to shi za ku gama lissafin mala'iku kuma ku shigo cikin yan uwanku sahabbai ku gama ku shiga cikin ƴaƴanku matanku waye waye yaushe za a gama ba za a ta ba ta kai ƙarshe ba kenan ba ranar ba. da ya gaya masa in ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya ce to in ka ba sai kai waccan ba don gyara ne yake musu to kuma wani ya shi kuma sai ya tsaya ya dan ya tsaya ya ce wai yayi tahiya kaga baka ma yi tahiyar ba sannan kuma tahiya ba ci aka ka ce wa mutane su karanta tahiya ba ba inda aka ce in kuna in kun yi taro ko za a watsa ku karanta tahiya wannan duk wani abu ne a kirkire-kirkire na mutane sannan kuma aka zo aka kutsa wannan wani tahiya bakin salihi aka share kalmar da ta kowace tsada a cikin tahiyar mm. ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan wani daga cikin malamai yake cewa kaga duk wanda baya sallah duk wanda ya yi misin din sallah ko baya sallah to ya tare yadda haƙƙin bayan allah ɗaya wanda ba san iyakarsu ba saboda duk sallar da za ka yi akwai haƙƙin sallama ga kanka da sauran bayan allah da ke sama da ƙasa in ba ka yi sallah ba ta wannan haƙƙin kasar ya musu da don haka <coughs> kana da bashin da ka ɗauka kuma na bayan allah na ƙwarai wanda za a tambaye ka kansa saboda haka wannan yana daga cikin abin da wasu malamai suka yi tsokaci a kansa duba da lokaci yayi za mu dakata a nan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh